ko ya ƙulu kunna nusalli asura ma'a rasulillah sallallahu alaihi sallama summa tunharul jazu mun zan muna sallar aka tare manzon Allah sannan a soke raƙuma ba su kusamu a raba ta ashara kisamin kashi goma summa tuɗubahu sana a dafa ta a kulu lahaman nalija to jiyawa mu nama wanda ya nuna ba an da ta huwa biri-biri ba za mu nama wanda ya nuna kamar da magiba shamsu gabanin haɗuwa rana wanda ya nuna an sallar nasar da wuri fa na حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق دمشقي قال حدثنا عضاعي بهذا الإسناد غير أنه قال kunna nan harul jazura mun zan muna soke raƙuma ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-asr bayan al-asr wa lam yaqul kunna nusalli ma'a shi ga wannan bai ce mun zan muna sallata da su ba eh, muna sokewa bayan al-asr wannan duka abin da ya kamata mu duba ga hadisai duk abin da suke nuna muna wato mustahabbancin sallah farkon lokaci shi suke nuna muna sannan kuma da irin yadda maluma sun karkasu akan matsalar lokaci irin su imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmadu na hanbal waɗanga duka sai ijma'i bisa ga cewa a yi sallah tsakiyar lokaci domin ma'anar wannan hadisi amma da kuma jumhurul ulama haka sun kace lokacin la'asar yana shiga za ta da zulli kullu shay'in mithlahu wannan shine fahimtar suluka amma imam abu hanifa ce la yadkhulu الوقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه to kaga shi gare lokacin la'asar bai da yawa kwarai imamu malik da imamu shafi'i da amur ibn hanbal sun ce ya dukulu waqt al-asr idza sara zillu kulli shay mislahu wa qala imamu abu hanifa la لا يدخل وقت العصر حتى صار ذل كل شيء مثليه to amma wannan hadisi hujja na a kansa da fahimta waɗannan ulama suka yi da kuma jumhur Allah gane da mu na'am to sai wannan kuma da an kai magana akai wato magana akan bawan Allah da ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama muna da raƙuma muna son mu ta muna son ka halarci sukarta annabi ce tau wannan hadisi ya gwada ijabatu da'wa mutum ko ba walima gare ba garali ɗaya gare ya zo same ka ce na shirya ma'adaba kuma ina buƙatar ka ta yi to sai ka amsa ah, in yace akwai rago na can na aji ina son ka zo a yanke ragon na a gasa a cile yafa sannan ka dawo gida sai ka ce in ka ce ba ka zuwa to shi annabi raƙumi ya jira a yanki ba rago ba a kasana ma ne a ba kowa a dawa a kawo a ci to kafin shi ne? Allah gane ta to kuma addawa fi kulle waktin cin lele a wannan ha fi walihi au fi akhiri sawa duk lokacin da aka kira wani yace akar makalla kake na ce na shirya liyafa amma ta shayi wani wakati ce tun da sahi kare takwas bai yiwa ka ce man zuwa sai dai akwai hamzari wanda ya tauye ka don haka wannan shi yake son ya gwada muna akwai faɗi ba hawa lima ba garal ɗaya ne waɗanga ba walima ta su yi ba kuma sokewa ɗaya za su yi a raba a ba wasu nama a dafa wani a ciki to kaga ku yanzu nan ba ku iya soke raƙumi amma duk kuna iya yin ku <laughs> to dai babu ta galibi fi tahwiti salatul asr wato kausasawa akan kubtar da sallar la'asar yadda hadisai sun haka wasu akan wanda ka sakaci sallar la'asar ta kuce bai ba wa hadathana ya hayam ne ya haya qala qara'atu ala malik an nabi an an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allazi tahutuhu salatu al-asr ka anna ma wutira ahalahu wa malahu wanda sallar la'asar ke kurce ma to misalin sa kamar wanda wato an ka yanke ma iyalansa da dukiyarsa gaba ɗaya hasara su a zo kawai wani azalumi ya tara mota ya ce gargaɗo ɗiyanka ka gargaɗo su ya ce gargaɗo matanka ka gargaɗo ya ce kuma gida rai kowa ya ce da su jama'a akwai damuwa ko babu to wannan shine misalin wanda sallar la'asar eh, eh kuma a ce duk abin da aka gare ka gidan nan dukiya dauko sa ka kwashe duk abin da aka gare ka a shiga abinci ka a gane baka ba koyi ba sai a ce to kowa akwai damuwa ko babu to haka yake da ka bar sallar la'asar ta kuce maka kamar wanda ya zauna bila ahalin wala mali ba iya leba dukiya a duk wani hazar da za ka yi kada waɗanda abuwa su kurce ba kai ya akwai inda za ka yi da ka yi dabara ka su kurce ba kai to in kana dabara ka su kurce to i dabara ka sallar lafar ta kurce ɗaya suke ina fata an bamta Allah gane da mu don haka ashe kenan anan aka ce ka annama wutira wato an wutirantar da shi yadda mutum ke jin zahi abinda ke samu nai ga neman dukiyarsa ta dawo iyalansu dawo don an ba shi kaɗai, to haka ya kamata yi zahin sallala ka kuce shi eh ban ji ba a cikin lokaci cikin wakaci maganar kuce wajen ita ko daban take ai hmm. wa hadathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Amr Naqid qala hadathana Sufyan an zuhuri an Salim an Abihi suma sun kara wannan wa qala Amr yablugu bihi wa qala abubakar rafa'u wannan yana iblagin hadisi wannan ko yana raf'in sa wa hadathani harun bin sa'id al-ayli wal lafz lahu قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر وكأنما وتر أهله وماله wanda la'asar ta kubce ma kamar an an yanki iyallansa da dukiyarsa daga bane an ban shi matsayi ne shi shi kadai don haka ashe kenan wato maluma wato dama sun saba ga magana da kai na fahimtar menene tafwiti din nan ibn wahabi da wasu malamai na maliki abin sun kace ya zan bai sallace ta ba cikin wakacin ta muktari shi ake ce ma man fata man hannu ne. shi kuwa ce a ta kubce mai warana ta faɗi bai yi ba wannan shi ya magana imamu hannu. a daga cikin malamai wani ce a ya zan bai yi la'asar bai bari sai rana ta yi safar ta yi tayi abin nan a ta fara sham faƙi faƙi shige ta ya ce wannan shi ake nuni to kaga imamu auza'i na cikin wannan sun wannan magana Allah sun ga hmm. ba shi na ba ba cikin jam'i ba hmm. magana cikin jam'i na shi magana daban hukubar rashin yin jam'i ita daban take wanga wanda wakaci ya kubce ma nata cikin wakaci wa hadathani harun masaid al-aid ko a wa hadathana abubakar ibn abi shayba hadathana abu usama an hisham an an muhammadin an abidata an ali qala lamma kana yawm lokacin da ranar da ankayi ta tahazzul na azab yanzu da ƙuraishawa da larabawa da sauran ƙabilun sun kai tahazzub sun ka taru don su sun musulunci madina qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala allah quburahum wa buyutahum naran allah ya cika kaburukan su da dakunan su da wuta kama haba suna kamar sun ka tsare mu wa shagaluna sun ka shagaltar da mu an salatul wusta sallar tsakiya hatta gabar a shamfara ta kwaɗi a salatul ko sun ce sallar la'asar kamar yadda tafsiri sai da aisha wa ta muhammadu muhammadun nabi eh manjawa quburu da na na duniya su quburu su ko an eh وحدثنا محمد بن أبي بكر مقدمي حدثنا ابن سعيد يا جود إذناد وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا موسى بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد أسوما سنكر وانا حديثي أنا تقليزي باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر wannan babu shi ko yana magana akan hujja da dalili ga wanda ya ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wusta min alwasfi aw min al wusta fudula وحدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان an abidata an ali ƙala, ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawmal ahzabi annabi ya faɗa ranar da qurayshawa da sauran laraba sun kai tahazzu don su tumbuke musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu ga sallah tsakiya hatta abad Ashamsu ya haifi haifana ta kusanta ta karkata ma'ana ta fadi mala Allahu quburahum nara Allah ya cika kaburukan su da wuta aw buyutahum nan mai ruwa ya shakka shin kaburuka an kace ko ko dakuna a baruka ba aw budunahum ko ko cikkuran su an kace shakka shu'uba fil buyut wal budun wato shi shu'uba ya shakka akan budun ko kuma buyut amma mala Allahu quburahum naran shi kuma ya tabbatar da shi wa hadathana muhammad ibn musanna hadathana ibnu abi ibnu abi adi an sa'id an qatada bi hadhal iznad wa qala buyutuhum wa quburuhum wa da kaburkan wa hadathana abu ibn abi shaybah wa zuhair ibn harb an qala hadathana wa ki ashuba an al hakami an yahya jazar an ali ya jud iznadi وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم أن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العذاب وهو قائد النبي يا بدا رانا عذاب الحال ينا زمني شي منظور الله على فردتي من فروض الحندق bisa ga gaba daga cikin gaɓoɓin ramin abin da an kai gina na birni shagaluna an salatul wusta ce sun shagalta da mutsalar tsakiya ta garabat a shamsara ta huwa mala Allah quburahum wa buyutun Allah ya cika dakunan su da kaburukan su aw qala quburahum wa budunahum nara ya shakka wa hadathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb wa Abu Quraib قالوا حدثنا أبو معاوية على الأعمش عن مسلم بن سبيح an shutayr ibn shakal an ali qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm ahzab shagaluna an salati al-wusta salati al-asr salati al-asr sun shagalta da musallar tsakiya sallar al-asr mana Allah buyutahu quburahum nara Allah ya cika dakunansu da kaburukansu da wuta sun masallaha bayan al-isha'i sannan annabi sallace tsakanin magariba da isha'i bayan al-maghrib isha' وحدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن الألهة اليمي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال خبث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر mushrikai sun kare manzon Allah sun tsare shi daga sallar la'asar wato lokacin sun ga tare shi daga sallar la'asar hatta ya kamar ra'ashin rana ta jajata a wasu farrako ta yalo yalo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر sun shagaltar da muka sallar tsakiya sallar asar ba la Allahu ajwahum Allah ya cika cikunan wa quburahum da kaurukan su naran da wuta au qala hasha Allahu ajwahum Allah ya cika kayan cikin su wa quburahum da kaurukan su naran da wuta ka gare duka an yi addu'a na gare su domin musiba ta koma musu wa hadathana ya ibn yahya at-tamimi قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن قعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشه انه قال امرني عائشه شي وان وانشان عائشه يجي عائشه تا امرتي شي انا اكتب لها مصحفا مت قران عائشه تا امرتي ان ربطا مت قران وقالت اذا بلغت هذه الآية أما إنك كيغ وانا آية فازم لي تسندني hafizu ala salawati was salatil wusta Aisha tace mu in ka kai ga wannan wada mini Baqara ma balagtu ha lokacin da kai ga aya azantu ha sai na sanar da ita fa amla alai sai ta bada shimta garan hafizu ala salawati was salatil wusta was salatil asri haka tace a rubuta mun ga abin da kari wa qumu lillahi qanitina sai da Aisha ta ce rubuta Qur'ani gaba ɗai kan ba tambayta amma waga a iya kai ta kashi rubuce shi faɗa mata to lokacin da aka kai ga wannan aya sai ya tace to ya in faɗa ma da za ka rubuta hafizu ala salawati was salatul wusta was salatil asri wa qumu lillahi qanitina to was salatil asri fassarata Ah, kaman wannan abin nan ah, riwaya Abdullah bin Mas'ud wato kaga shi wajen kafara rantsuwa sai ce wasu ya musalata ayyami mutatabi'ati akwai mutatabi'atin Qur'an da ganin ku to amma shi yanzu in ka samu rubutu ne da an ka rubuta riwaya ta Qur'ani kana samun wasu ya musalata ayyami mutatabi'ati eh eh to haka sun kace malaman usulu domin imamu abu hanifa ya riko da wannan kafarar rantsuwa ta azumi ba arabawa dole ai jeri an kace don yace don nasin qur'ani wasu ya misalata ayyami mutatabi'atin malamai sai suka ce mai a'a riwaya wa yake ibnu mas'ud suka ce to ibnu mas'ud an tabbatar in yana amsa qur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubuta hada fasara da wannan an ka abin gane eh ciki to shi yasa in ka koma ga usulu wanda bai san sai ce wato usulu yan gardan da mi daina hmm. Allah sauƙaƙa jahilci kai ƙara aisha tu sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce na ji wannan daga manzon Allah حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي أخبرنا يحيى بن Adam. حدثنا هذيل بن مروان مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازم قال نزل هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة العصر آه سوى براء بن عازم يتي وانا آية تاجدة حافظوا على الصلوات وطريقا صلوا لي دكا وصلاة العصر صلى العصر